biyu na karatun muwatsa ta imam malik rahimahullah a ranar 24 ga watan shawwal hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta 426 wanda ya dace da ranar 25 ga watan 11 a miladiya 2005 darasi na biyu ne amma kuma zai zamanto na farko wajen karatun hadisai tunda wancan makon kamar shimfiɗa muka yi saboda ka za mu fara yawan Allah ya so da hadisi na farko man jini da bismillah قال المؤلف رحمه الله كتاب وقود باب وقود قال حدثني يحيى بن يحيى عن مالك بن عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عمر بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شيبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال بهذا أشد فقال عمر بن عبد العزيز أين ما تحدث به يا عمر أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت الصلاة قال عمر كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه قال عمر ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي العصر والشمس في قدرتها قبل أن تظهر na'am imam malik rahimahullah ya ce kitabu wuqutis sala kamar inda muka ce wuqutis sala alwukutu wuqutu jam'u waqt wato an ya jamma lokacin salla littafi da ya bayani akan lokacin salla imam malik ya buɗe littafinsa da bayanin lokacin sallah domin shine a farali na farko lokacin ne wato wajabcin sallah yake hawa kan mutum idan lokacin sallah bai shiga ba baka cewa mutum ya je alwala dan yi sallah sai lokacin wajabcin sallah ya shiga shi yasa imam malik ya saba tartibin sauran malamai da suke fara littafan su sawa'un na hadisi ne ko na fikihu da bayanin yadda za a yi alwala da sifar ruwa da tsarki da sauransu ya jinkirta wannan bayanin sai bayan ka san lokacin sallah domin lokacin ne za ka san lokacin da wajibin ya hau kanka imam malik rahmatullahi alaihi ya fara da hadisi na farko wanda ya ruwaito shi daga abu mas'ud al abu mas'ud badri Allah maɗaukakin sarki ya yadda da shi hadisin waƙi'a ce ta faru tsakanin urwata ibn abdulaziz da urwata ibn zubair da umar ibn abdulaziz ya ce wa haddathani yahya an malik kamar yadda muka ce a wancan darasin mai riwayar muwatsa daga yahya ibn yahya laifi almajirin imam malik ɗansa ne ubaidullah shi ne yake riwayar wannan littafin shine yake ba da hadisin shi yasa yake cewa wa haddathani yahya an malik yahya ibn yahya al-laythi shine riwayar sa ta muwatta da tafi kowace shahara kamar yadda muka ce muwatta tana da riwayoyi masu yawa wannan riwaya ta yahya ibn yahya al-laythi ita ce wanda yawa yawan sharhin muwatta ya tabbata a kanta da ita ce ibn abdulbar da su baji da su imam suyuti da sauransu suka yi mata sharhi suka yi sharhi a kanta yahya ibnu yahya al-laifi mutumin andalusiya ne kamar yadda muka ce mutumin kasar spain ta yanzu an malik daga imam malik an Ibni shihab az-zuhri Ibni shihab az-zuhri shine muhammad ibnu abdullah ibnu muslim ibnu shihab az-zuhri ɗaya daga cikin manya-manyan imam malik manya-manyan malaman hadisi ne a sa babu kamar sa a ilimin hadisi ya zauna a asalinsa mutumin madina ne sannan ya koma siriya a can ya rasu imam malik yana daga cikin manya-manyan almajiransa wanda suka kiyaye ilminsa ya ruwaito daga urwata ibn zubair urwata ibn zubair urwa dan zubair ibn al-awwam kenan Da ne wajen aisha radiyallahu anha dan asma binta abi bakr siddiq yana daga cikin alfuqaha us-sab'a malamai guda biyu manya guda bakwai manya waɗanda suke a madina kamar da na ambace su wancan makon ala kullu man la yaqtadi bi a'immati fa qismatuhu bi za haqqi kharija fa khudhum ubaidallahi ubaidullahi ubaidillahi urwati qasimi abubakrin sulaimana abubakrin fa khudhum ubaidillahi urwatu qasimi سعيد أبي, سعيد أبي بكر سليمان خارجة su su bakwai ne ubaidullah ibn abdullah ibn utbah bin mas'ud da urwata da urwata bin zubair shine rawun mu na yanzu da kuma alqasim dan muhammad ibn abubakar ibn siddiq sannan da sa'id ibn al-musayyib shine na hudu sannan abubakar ibn ibn abdurrahman ibn al-harith shine na biyar sannan sulaiman ibn yasar baran maimuna matar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kharija ibn zaid ibn thabit da yawancin yayan ƴaƴan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne a zamanin su babu kamar su to urwata ibn zubair ya kasance shine ya ruwaito wannan hadisin ibn shihab shi yake ba da labarin abin da ya faru anna umar ibn abdul aziz akhara salata yawman cewa umar ibn abdul aziz ya jinkirta sallah wata rana umar ibn abdul aziz ibn marwan ibn al-hakam wanda a lokacin da wannan abin ya faru shi Umar ibn Abdul yana gwamna a Madina lokacin baffansa alwalid walid ibn Abdul ibn Marwan ya zamanto masa gwamnansa a Madina Umar ibn Abdul ya kasance daga cikin halifofi masu adalci yana daga cikin halifofi da ake gani ma cikin khulafa'ur rashidun saboda ya tsaye da adalci a zamaninsa kamar yadda muka ce a zamanin sa mutum sai ya fita da zakka yana neman wanda zai bama kowa ya wadata Allah ya sanya albarka a cikin rayuwar mutane in Allah mutane suka yi istiqama sai Allah ya sa musu albarka hatta a cikin kwanan awon su hatta kwanan awo wanda mutum zai auna na abincin gida idan da sai ka idan da sai ka auna eh, abin nan kwano biyu sai ga kwano ɗaya ya wadatar mm. albarka wanda yake daga Allah take zuwa ba wanda ya sai kawo wannan to Umar ibn Abdulaziz Allah ya sanya albarka a zamaninsa saboda ya kasance mutum ne adali mai kusantar malamai mai tsayawa da adalci ya rasu a shekara ta ɗari da ɗaya bayan hijira a watan Rajab lokaci na ɗan shekara talatin da tara bai ma cika shekara arba'in ba khilafarsa shekara biyu ce da wata biyar kawai shekara biyu da wata biyar amma wannan alkhairin ya game duniyar musulmi lokacin da zai mutu sai wani ya je aka zo aka same shi aka ce masa ya umar ka bar ƴaƴanka ƙanana baka bar musu wata dukiya wadda za su amfana da ita ba ya tsaya ya kalle su duk ga nan kusan ba wanda ya balaga sun fi goma shine sai ya ce musu ku ƴaƴana ɗayan biyu ne kowannen ku ɗayan mutum biyu ne in ma fajiri wa in ma salihi in fajiri ne to alhamdulillah ba zan ban masa dukiyar da za ta mai da shi ya zamanto ta ƙara halaka shi a cikin halakarsa ba in kwa salihi ne to fallahu ya tawalla salihin wa huwa ya tawalla salihin haka Allah ya ce Allah shine mai jibinta al'amarin salihan bayan Allah saboda haka shi wanda yake ba da kissar yake cewa na ga 'ya'yan Umar ibn Abdul Aziz a kowannensu inda Allah ya sanya albarka a cikin zurriyarsa suna da jikoki kowanne daga cikinsu yana da jikoki wanda kusan dukkaninsu sun haddace alkur'ani suna ƙananan yara kuma Allah ya kula da su ya ba su dukiyar to Umar ibn Abdul Aziz kenan wata ran ya jinkirta sallah ya zo a cikin sahihul bukhari a wata riwaya cewa sallar la'asar ce akhara al-asr shay'a ya jinkirta sallar la'asar wani dan lokaci kaɗan ba yana nufin an jinkirta sallar la'asar bane har lokacin ta ya fita domin duk da yake halifofin bani umayya suna da wannan al'adar ta jinkirta sallah har su fitar da ita har lokacin ta kusan ya kusan fita ga baki daya amma shi Umar ibn Abdul Aziz baya wannan sai dai bisa al'adar su ya kasance yana jinkirta sallah din da wannan jinkiri ya faru sai dakhala alaihi Urwa ibn Zubair sai Urwa ibn Zubair ya zo ya shiga wajensa fa akhbarahu sai bashi labari annal al-Mughira ibn Shu'ba akhara as-salata yawman cewa al-mughira ibn shu'ba sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam as-saqafi wanda ya zamanto gwamnan muawiya a kufa yace wata ran shi ma ya jinkirta sallah ita ma zai sallar la'asar din ya jinkirta wa huwa bil kufa alhali yana gwamna a kufa fa dakhala alaihi abu mas'ud al-ansari sai abu mas'ud al-ansari abu mas'ud al-ansari al-badri ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi shaidi al-aqaba wato bai'atul aqaba bai'ar da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta mutanen Madina cewa ya zo Madina za su kare shi za su kiyaye shi yana cikin wanda ya masa wannan bai'ar bai halarci yakin Badar ba amma ya halarci tun daga bayan yakin Uhud har bayan sa duk yaƙoƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance tare da shi faqala ma hadha ya Mughira sai Abu Mas'ud al-Ansari ya shiga wajen sai ya ce menene haka ya Mughira wato me wannan jinkirin da kake masalla alaysa qad alimta anna jibrila nazal yanzu ashe baka sani ba ai wato kamar wannan istifham ne taqrir ai ka sani cewa jibril nazal jibrila ya sauko a wata riwayar da ta zo ta wannan hadisin cewa abu mas'ud al-dimashqi abu mas'ud al-ansari yace masa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa jibril ya sauko ya yi sallah sannan yi sallah tare da shi domin shi Abu Mas'ud al-Ansari bai halarci wannan waƙa'ar ba tunda ta faru a makani. saukar Jibril da ya bayyana lokacin sallah a makani kamar yadda riwaya ta nuna ya faru ne kashe garin ran da aka yi Isra'i Allah ɗaukakin sarki ya farlanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salloli biyar a daren Isra'i to kashe garin da ya dawo mala'ika Jibril ya sauko kuma kamar yadda riwaya ta nuna a saukowarsa lokacin sallah a zahar ne anna Jibril nazal cewa jibril ya sauko saukar jibril ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya kawo wahayi ne kuma saukar mala'ika jibril ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ta fuska kamar guda uku yana zuwa a kamarsa yadda Allah ya halicce shi da fuka-fiki ɗari shida wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai gan shi a wannan kamar ba sai sau biyu sau ɗaya bayan ya sauko daga hira kafin ya karasa gidansa ya gan shi akan wata kujera tsakanin sama da ƙasa ya cika sassa baki ɗaya na biyu kuma bayan da aka yi fatratul wahayi wahayi ya yanke ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan daga baya da wahayi ya zo ya fita yana yana tafiya ya damu akan rashin zuwan wahayi sai ya ga mala'ika jibril ya cika sassa baki ɗaya da fuka-fukai ɗari shida wannan sau biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya faɗa bai ganshi ba da a bisa halittarsa da Allah ya masa sai sau biyu wannan ba wanda ya iya ganin sa a wannan halittar in ba annabawa ba na biyu kuma sai ya zo a kamata mutane wanda kowa zai iya ganin sa kamar yadda ya zo a hadisin sayyidina Umar ya zo ya tambaye shi kan hukunce-hukuncen addinin musulunci yazo shadidu bayadu thiyab shadidu sawadi sha'r la ya'rifuhu minna ahad eh, zuwa da karshen hadisin na sahih muslim daga karshe annabi sallallahu alaihi wasallam yace hadha jibril atakum yuallimukum dinakum wannan jibril ne yazo ya koya muku addinin ku to wannan har sauran sahabbai ma za su iya ganin sa akwai kuma sauka da yake yawan annabi sallallahu alaihi wasallam a sifar mutum wannan sauka ta biyu sau da yawa yana zuwa a sifar dihiyatul kalbi dihiya ibnu khalifatul kalbi wanda daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne Allah ya bashi kyakkyawar kama sau da yawa yana zuwa a cikin kamarsa sifa ta uku kuma shine yanda zai zo annabi sallallahu alaihi wasallam zai ganshi amma ba kowa ne zai iya ganin sa ba amma zai zo masa a sifar mutum wannan shine ya faru ga Abdullahi ibn Abbas wanda har Abdullahi ibn Abbas ya ganshi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu ka ganshi yace eh ya ganshi wanda kamar yadda malaman ah, sira suka nuna ah, dalilin makancewar abdullahi ibn abbas kenan saboda ƙarfin da ke cikin halittar jibril tare da cewa a halittar mutum ya zo ya gani ta daga cikin falalar abdullahi ibn abbas wata ran baffansa ya aiko shi wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam da wani sako sai bai gaya masa ba sai ya koma sai ce ai na same shi yana magana yana munajati tare da wani mutum sai ya zamanto ba na so na yanke masa zancensa sai na jira har sai ya gama sannan sai in gaya masa sakonka da ya koma ai da abdullahi da abbas da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadu da abbas sai abbas ya ce masa na turo dan amminka wajenka da sako amma sai ya ce abin nan sai bai gaya maka ba saboda ya ganka kuna kuna magana da wani sai ce yanzu ya ganshi yace mai ibnu abbas yanzu ka ganshi ce eh yace to ai jibril ne eh. to wannan kaga wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai dauka ya ganshi ba amma ashe ya ganshi to shine malamai suke cewa dalilin makancewar tafiyar dan karshen rayuwar Abdullahi ibn Abbas ya makance to mala'ika Jibril saukarsa ya sauko ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da lokacin sallah wannan ya nuna cewa mala'ika Jibril yana saukowa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da wahayin alqur'ani ba kawai har da wahayin sunna ba kaga dai ba aya ya so kan masa ba lokacin sallah ya gaya masa a aikace kuma ya sallar tare da shi saboda haka hatta sunnar ma annabi malaika jibril yake saukowa da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wata ran aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kan hukuncin mai yin harama da umra ko hajji amma ya sanya riga jabba kuma ya shafa mata turare yaya zai yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru sai aka ga gashi ana tsananin sanyi sai aka ga yana ta yana ta da gumi har Umar ibn ibn al-Khattab yake cewa wanda yake so ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake yayin da ake masa wahayi ya zo ya ganshi yanzu sannan bayan an gama wahayin ya dawo bisa ɗabi'arsa da aka da ya saba tare da jama'a sai ce ina wanda ya tambaya akan umra sai aka zo da shi sai ya gaya masa hukuncin ya cewa ya cire jabbar shi kuma turaren ya wanke shi daga jikin tufan nasa sannan ya yi irin abin da yake aikin hajji ya yi shi a aikin umra wannan hukuncin sai da wahayi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa da Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa annabi sallallahu alaihi wasallam baya wani furici da ransa in huwa illa wahyun yuha wahayi ne da ake masa wahayi ba wai kawai alqur'ani ba hatta sunna yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu ku tattara hankalinku ku ji Allah ya bani alqur'ani da abin da yake kama da shi tare da shi shine sunna dan haka duk wanda zai bambance tsakanin alqur'ani da sunna ya bace wanda zai ce zai ba alkur'ani ba zai bi sunna ba ya ɓace domin ita in ya kareta sunna to lallai alkur'ani ma ya kareta shi to wannan ya nuna cewa lokacin sallah mala'ika jibril ya zo da su bisa wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa salla mala'ika jibril da ya sauka sai yayi sallah fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah bayan sai sallah tare da shi thumma salla yayi salla fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu ya salla tare da shi biyu kenan thumma salla fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan yayi salla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla tare da shi uku kenan ثم salla fa salla الله صلى الله عليه وسلم سنن يي صلى من الله صلى الله ya salla tare da shi hudu kenan ثم salla fa salla الله صلى الله عليه sannan yayi sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tare da shi biyar kenan lokacin sallah guda biyar ɗaya daga cikin wanda suka ruwaito wannan hadisin da ya ruwaito hadisin haka ya rinka kirgawa da ƴan yatsunsa yana ɗaya biyu sai da ya kai guda biyar ɗin sun maƙala biha haza umirta haka zan riwaya haka riwaya take biha haza umirta waɗansu sun yi zab ɗinsa da biha haza umirtu a'a biha haza umirta da wannan ne aka hore ka da shi wannan ita ce wata fi inganci a bisa riwaya waɗansu sun ruwaito ta biha haza umirtu da haka aka umarce ni na'am eh shine ai saboda saboda zai iya daukan ɗaya daga cikin waɗannan riwayar in ta zo da bihaza umirtu wato mala'ika jibril ya ce da wannan aka umarce ni wato an umarce ni in zo in sanar da kai waɗannan lokacin sallah wa bihaza umirta kuma wannan da shine aka umarce ka da shi cewa su ne lokacin sallah wanda malamai sun fi inganta wannan riwayar ta biyu kowace aka ɗauka daidai ce amma ta biyun ma'anarta ta fi dacewa da a saƙon hadisin Umar Ibn Abdulaziz sai العزيز عمر بن عبد العزيز سيتي اعلم ما تحدث به يا أروى يا أروى كسنفا أبن دككي فدا أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول yanzu kai yanzu kana cewa jibrila shine ya tsayar ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah wato shi ya bayyana masa lokacin sallah wato Umar ibn Abdulaziz bai san da wannan hadisin ba wani ya nuna kan cewa babu wani malami komai matsayinsa face wani abu daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta buya daga gare shi shi yasa ba a hujja da maganar wani malami dan a kawar da dan a kyaiki da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi malamin yana da uzururuka da yawa ta hadisin bai zo masa ba hadisin bai riske shi ba domin gashi ta ibn zubair ya san abin da umar ibn abdulaziz bai sani ba shi ma umar ibn abdulaziz malami ne daga cikin malaman sahabbai domin yana daga cikin daga cikin malaman tabi'ai ya riske sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko malami ne amma gashi bai san wannan sunnan ba shi ya dauka lokacin sallah bayani ne na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bayyana da ita ba tare da cewa takanas jibril ya sauko da wahayi ya zo ya yi shi a aikace tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba. To yayin da wannan magana ta zo ma Urwa, faƙala Urwa, ƙala Urwa, ka zalika kana Bashir ibn Abi Mas'udin al-Ansari yi an abihi. Ya ce haka nan Bashir ibn Abi Mas'udin al-Ansari, ɗan Abu Mas'udin an yi saɓani a kan cewa ko sahabi ne ko ba sahabi ba. Sahihin magana cewa tabi'i ne ba sahabin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba. waɗansu suna cewa an haife shi a ƙarshen rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu an abihi shi yake ba da labarin wannan hadisi daga mahaifinsa daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato a nan wajen da aka urwa da ya tashi kafa hujja sai ya kafa hujja da hadisi mai isnadi mausuli ingantacce don nuna kan cewa da shi ne ake kafa hujja da farkon maganar ya kawo masa shi mursal bai gaya masa wa ya gaya masa ba tunda shi urwa ai bai ga abu mas'ud al-ansari ba bai halarci lokacin abu da abu mas'ud al-ansari yake ma mughira ta dinin shu'ba inkari ba ya cire wasitar sai ya gaya ma umar ibn abdul aziz gafa abin da ya faru tsakanin abu mas'ud da da mughira ta dinin shu'ba urwa ko bai hadu da abu mas'ud al-ansari ba saboda haka wa ya gaya masa yayin da Umar ibn Abdul Umar ibn Abdul ya ce masa ka san abin da kake faɗa fa wannan magana taka menene kamar yana cewa menene hujjarka da ya tashi kawo hujja sai ya kawo masa hujja da isnadi to haka mutanen farko suke kuma sha'anin isnadi shine ya kiyaye ma al'umar nan ilimin addini ilimin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ƙarya ta shiga cikin sa yayin da aka so mai ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya lokacin aka so tambayar isnadi kamar da Muhammad ibn Sirin yake cewa lam yakunu yas'aluna anil isnad hatta waqa'at al fitna falamma waqa'at al fitna qalu sammu lana rijalakum fayuqbal min ahli sunna wa yurad min ahli al bid'ah ba da ba a tambayar isnadi in kawai kai magana shikenan sai a sai a karba har sai da tukuna fitinar fitina ta faru aka kashe sayyidina Umar ƙarya ta soma bayyana a cikin al'umma aka soma manzon Allah sallallahu alaihi sai aka soma tambayar isnadi in an yi magana sai a ce wa ya gaya maka menene isnadinka menene hujjarka in ka faɗi wanda ya gaya maka sai a duba idan akan sunna yake ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai a karɓi hadisin in kuma ya zamanto cikin ahlul ahwa yan bid'a wanda suka karkace daga tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a karɓi hadisin ba wanda yana kan cewa hujja kenan da hadisi ne musnadi ga malaman ɗaliban hadisi wani yana ɗaya daga cikin hujjar da ake kafawa cewa hadithul mursal ba hujja bane domin farkon kawo urwa ya kawo hadisin da riwaya mursala sai umar ibn abdulaziz ya ce masa menene hujjarka da ya tashi kawo hujja sai ya kawo masa da isnadi mausul muttasil idan da a ce mursal hujja ne sai ce ai haka abin nan haka yake da hadisin nan mursal haka yake kamar yadda na gaya maka amma sai ya kawo isnadin sa wanda mukan cewa ba a kafa hujja wajen hadisi sai da isnadi wanda yake musnad muttasil wannan hadisin akwai fa'idodi da dama a ciki na farko mai mutum zai yi idan aka jinkirta sallah har lokacinta na mustahabbi ya wuce idan aka jinkirta sallah har lokacin mustahabbi ya wuce a har lokacin mustahabbi ya wuce to abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana shine mutum ya saurari jama'a din ya sallah tare da jama'a hmm. A annabi sallallahu alaihi wasallam da aka bashi labarin umara da suke jinkirta sallah yace sallu ma'ahum fa in asa fa in asabu falahum wa in ahtahu falakum wa alaihim ku sallah tare da su in sun yi daidai wajen lokacin ba su jinkiri ba to kuna da ladan in sun yi kuskure ko kuna da ladan kuma laifin akan su yake amma idan suka jinkirta sallah har lokacin ta ya fita kamar yadda waɗansu daga cikin sarakuna suka rinka yi zamanin banu umayya to a nan wajen annabi sallallahu alaihi wasallam koyarwarsa shine mutum ya yi sallah a gida sannan ya je masallaci ya yi sallah tare da su dalili shine idan ya ce ya zai je masallaci ya sallah tare da su zai fitar da sallah daga lokacinta yin sallah akan lokacinta ko haƙƙin Allah ne in yi haka zai tozarta haƙƙin Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya sallah a gida sannan in ya zo sannan ya zo masallaci ya sallah tare da su to menene hikimar maimaita sallah din hikimar maimaita sallar don saboda idan mutum ya zauna a gida bai je sallar jama'a ba wannan alama ce ta cewa mutum ya zamanto munafiki ya fita daga cikin jama'ar musulmi sai ya bude kofar fitina don kar a samu fitina a cikin al'umma ya zo ya yi sallah tare da su haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma Abu Dhar mm, yace kaifa bika idza kana alayka umara yunituna as sala yaya za al ka zai kasance in kasance tare da sarakuna da suke kashe sallah shine ai ce fa mata amuruni ya rasulullah eh, sai ce salli salata li waqtiha thumma idza adraktahum fa salli fa salli ma'ahum yace kai sallah a cikin lokacinta sannan in ka same su kai sallah tare da su haka sauran sahabbai suka rinka yi tare da sarakunan banu umayya tabi'ai ma daga bayan su haka suka rinka yi a wato wannan ya nuna cewa yana da muhimmanci a kiyaye jama'ar musulmi a kiyaye haɗin kan al'umma ɗaya daga cikin abubuwan da yake nuna cewa musulmi al'umma guda ne shine suna sallah tare idan mutum zai ki yin sallah tare da jama'ar musulmi ya je ya zauna a gida shi kaɗai ko ya je tara jama'a in a cikin soransa ko a cikin gidansa ko a cikin makarantarsa ba za su rinka zuwa suna sallah inda ake kiran sallah ba to sun mai da kansu wata kungiya daban kenan kuma sun kawo baraka a cikin al'umma wanda wannan ya saba da manufa ta shari'a shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk da yake suna kashe sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci jinkirta sallah har lokacin ta ya fita da cewa kashe sallah ne tun da yake suna kashe sallar amma a zo a tsayar da wannan alama daga cikin alamomin addinin musulunci shine yin sallah a cikin jama'a sai raka duk wata alama ta jama'ar musulmi bai kamata a tozarta ta ba daga cikin alamomin al'ummar musulmi da haɗin kansu shine suna azumi tare suna yin shan ruwa tare annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-sawmu yawma yasumun nas wal fitr yawma yufṭiru an-nas wal adha yawma yudhhi an-nas azumi ranar da mutane suke ma jama'a al'umma take azumi shan ruwa ran da al'umma suke shan ruwa ne babbar sallah ran da al'umma suke shan suke babbar sallah wannan yana kan cewa gabaki ɗaya ba zai yi a ce mutum ɗaya ya ware kansa yace shi yau ne ranar sallar sa ba kaga da aka saba wannan sunnar wata jama'a ta musulmi mu a cikin al'umma da suka saba wannan sunnar cikin aka bude kofar barna waɗansu su sallah bayan sallah al'umma da kwana biyu waɗansu kwana uku waɗansu kwana hudu waɗansu ma kwana biyar duk ana yi to wannan saboda an fita daga koyarwar addini duk wanda suke wannan ba su fahimci maqasidish shari'a ba su fahimci manufar shari'ar musulunci ba inda sun fahimci manufar shari'ar musulunci ba za su yi wannan ba sannan yana daga cikin yana daga cikin abubuwan da da suka zo a cikin wannan hadisin hadisin bai bayyana lokacin sallar kamar yadda suke ba dan kawai cewa aka fa sallah fasalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waɗansu riwayoyi sun zo na wannan hadisin da suke bayyana lokacin sallah amma dukansu ba su inganta ba waɗansu malamai sun inganta su amma akwai hadisi na Jabir domin bayanin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan mala'ika Jibril ba kawai a hadisin Abu Mas'ud ya zo ba Ibn Abbas ma ya ruwaito Jabir dan Abdullahi ya ruwaito Abu Sa'id al-Khudri duk sun ruwaito daga cikin ingantaccen hadisi daga cikin su hadisin Jabir wanda ya zo kama a cikin sunan Abi Dawud cewa mala'ika Jibril ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hina duluki shams lokacin karkatar rana wato lokacin zawal kenan bayan rana ta karkata an ce dalilin da yasa ake ce masalla a zahar al'ula kenan ta farko dan ita ce farkon sallar da mala'ikar Jibril ya sauko ya sallata tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka bayyana lokacinta sannan ya tafi sannan ya sake saukowa lokacin da tsawon inuwa ta kai daidai tsawon mutum sai ya zo ya sallar la'asar tare da shi sannan lokacin da rana ta faɗi sai ya zo ya sallar magariba tare da shi sannan bayan duhu ya zo a wata riwayar bayan shafaƙi ya kauce shafaƙi shine jajajajen nan da yake bayyana bayan faduwar rana bayan ya ɓata sai ya zo ya sallar isha tare da shi sannan lokacin da alfijir ya keto sai ya zo ya sallar asuba tare da shi sannan kashe gari sai ya dawo ya zo masa lokacin sallar la'asar lokacin da ya zo masa jiya da la'asar wato lokacin da inuwa ta zo daidai tsawon mutum sai ya sallar la'asar tare da shi lokacin da inuwa ta kai tsawon tsawon mutum sau biyu sai ya zo ya sallar la'asar tare da shi sannan lokacin da rana ta faɗi kamar yadda ya yi a jiya haka ya yi a kashe gari ma wajen sallar magarba faɗuwar rana na yi ya zo ya sallar magarba tare da shi sannan sai da rana ta sai da rana ta kai kashi uku ciki ai dare ya kai kashi uku cikin tsawon daren sa sulusul layl karshen karshen kashi na uh, sulusi na farko na dare sai ya sako ya sallar isha tare da shi sannan sai da gari ya waye rana ta kusan fitowa sannan ya zo ya sallar asuba tare da shi sannan sai ya ce mata ma baina hadaini lokaci shine tsakanin waɗannan lokatai guda biyu na jiya wato da na yau ya bayyana masa lokacin sallah haka yazo a cikin hadisin hadisin Jabir kuma da wannan kusan malamai yawa yawan malamai suka dauka suka dauka wannan ya nuna daga cikin wannan ya nuna cewa sallah lokacinta suna daga cikin farillanta kamar yadda Allah madaukakin sarki yace inna salata dan alal mu'minina kitaban mawquta sallah wajibi ne abin kayyade lokacin sa ga mu'minai akan mu'minai duk wanda ya yi sallah kafin lokaci sallar sa yi ba wannan ijma'in malamai ne ijma'in malamai ne duk wanda ya yi sallah lokacin ta bai ba sallarsa ba ta ba in yana sani hatta abinda waɗansu malamai suna cewa an ruwaito daga Umar ibn al-Khattab da Abu Musa al-Ash'ari Allah ya yarda da su suna cewa wanda ya yi sallah kafin fitowar lokaci wanda ya sallah kafin fitowar lokaci to babu komai a kansa kafin shigar lokacinta kace wannan maganar su ba a kan wanda ya salla kafin ya san cewa lokaci da bai je ya salla ne a'a wanda ya ijtihadi ya ɗauka alfijir ya fito don haka riwaya ta zo daga gare su mutum ne ya yi ijtihadi ya ɗauka alfijir ya fito sai ya sallah asuba daga baya sai ya gane alfijir bai fito ba to shine suka yi Shi shine wata riwaya daga Umar ibn al-Khattab cewa sallarsa ta yi tunda yayi ya yi bakin kokarin dan abinda Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum kayi kokari ka ji tsoron Allah yadda Allah ya ce kayi kuma sai ka kuskure to saboda haka kana da lada tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mai hukunci yayi hukunci yayi kuskure yana da lada daya in ya dace yana da lada biyu tunda ka samu lada to ba za a ce kuma sallar ka ta baci ba a wata riwayar Abu Musa al-Ash'ari ya ce ya rama sallar amma mutum da gangan ya san lokacin sallah bai ba ya je ya tashi ya sallah ko saboda yana ganin kan cewa za a shiga wani mitin za a shiga mitin karfe goma sha ɗaya da rabi kuma ga shi ba za a fito daga mitin din ba sai rana ta faɗi saboda haka azhar da la'asar duk ba za su yi ba azhar da la'asar zai zamanto lokacin su ya fita hmm, sai ce to ai shikenan ba kuma ai an masa fatawa bare ya sallah azhar da la'asar ya hada su yanzu ai Allah gafurur rahim to in ya haka sallar sa ba har abada ba malamin da zai masa fatawa da wannan sai malamin da yake jahili hmm. a ah, wannan kamar yanda yake kamar yadda lokutan sallah suke kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bayyana su a aikace yace wannan shine lokaci to haka nan ya bayyana lokutan jifan jifan jamarat a lokacin aikin hajji idan rana ta ta karkata zuwa zawal sai ya je ya jifa ranar 11 da ranar 12 da ranar 13 baya jifa kafin lokacin to waɗansu malamai sai suke cewa mutum saboda wahala zai iya fita da sassafe zai iya zuwa ya jifansa saboda haka ana tafiya jifa sai ka ga mutane sun gama jifan shaidan sun dawo tuni sun riga sun yi to wannan sun kuskure ma sun yi ibada yin ibada kafin lokacinta baya inganta ta amma kai ibada bayan lokacinta to wannan akwai kaba akwai ramuwa za iya yin ramuwa dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya bar sallah ko ya manta ta har lokacinta ya fita to falyaqdiha idza zakaraha la qada laha illa dhalik ya ya ya rama ta idan ya tuna babu wani ramuwa gare ta in ba wannan ba saboda ka wannan dai kamar yadda muka ce mahallin ijma'i ne duk wanda ya bar lokacin sallah ya fita wannan a lokacin sallah bai bai je sallah sallar sa bate ba bil ijma yana daga cikin abubuwan da malamai suka nuna na fa'idodi da suka zo a cikin wannan hadisin abin da yake magabata na daga sahabbai da tabi'in da tabi'u tabi'in suke a kai na malamai su rinka zuwa wajen sarakuna malamai su rinka zuwa wajen sarakuna ba wai don malami in yaje wajen basaraki ya zamanto malam fada ba a'a malami idan yaje wajen basaraki ya gaya masa abin da yake so shine zamanto malam fada kamar wani malami da ya je wajen abu jafar al-mansur abu jafar al-mansur yana son kiwon tattabaru da ya je ya ga abu jafar al-mansur ya ɗauko tattabararsa sai ya so ya nuna masa cewa ai hatta kiwon tattabarun nan ma da yake yi ya samu asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kirkiro hadisi na ƙarya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la sabqa illa fi huffin aw hafir aw nasl wa nasl ba a yin wato gasa sai akan abin da yake da hufi shine raƙumi ko kuma abin da yake da kofato shine doki ko kuma wajen harbin kibiya shi shi sai ya ƙara aujana ko kuma abin da yake da fuka-fiki wato tattabara ma tana da amfani kake kai kiwonta ya kirkiro karya ya gaya ma'anar sallallahu alaihi wasallam dan me don wato abin nan ya samu fada wajen sarki shi yasa ibnu Abdulbar yake cewa dukkan dukkan sarki da ka same shi yana zama tare da malamai to wannan sarkin mutumin kirki ne dukkan malamin da ka same shi yana kasancewa yana zama tare da sarakuna to wannan babu alheri tare da shi sai idan ya haɗa abubuwa guda uku ya yi umarni da kyakkyawa ya ga an yi ba daidai bai ce ai abin da ya kamata ya ai kaza ya faɗi gaskiya an yi abu ba daidai ba ba zai ji tsoro ba ya ce a'a wannan ba daidai ba ne ga abinda Allah ya ce kuma ya taimaki mai rauni ya ga za a zalunci wani ya ce a'a wannan haƙƙin ka a zalunce shi ko kuma ya zo ya ce yan unguwa kaza a kula da su suna cikin wahala wani ya shiga cikin masifa a ce a taimaka masa to malamin da yake haka shine yake daga cikin abin in ya zamanto tare da malamai to zama tare da sarakuna zaman tare da sarakuna ba zai cuce shi ba amma in ya zauna bai bai yi wa'annan abubuwan guda uku ba to zamansa da sarakuna to wannan zai mai da shi malam fada zamansa da sarakuna sai ya cuce shi kuma wato to kaga yanzu shi ibn Umar ibn Abdul Aziz ya kasance sarki ne amma Urwa ibn Zubair ya kasance yana zuwa yana zuwa wajensa Urwa ibn Zubair tare da matsayinsa yana zuwa wajensa haka sauran ma malamai daga cikin tabi'ai haka suka kasance suna yi amma in sun je ba sa zuwa su faɗi bukatunsu kamar yadda aka ce wata ran an yi a zamanin wani gwamna a nan garin wata ran malamai suka sa sun sha manya-manyan rauna da manya-manyan alkyabbu suka tafi wajen gwamna hankalin gwamna ya tashi ya ɗauka ya yi wata katobara ce an zo za a tutsiye shi ya ce gari ba lafiya suka zauna sai da suka zauna ga baki daya yana jiran ya ji aradu ta soma sauka sai ji sun soma maganar cewa an yi rabon filaye ba a ba su ba an raba kujerun maka an manta da su an yi kaza an manta da su <laughs> sai ya miƙe kafa ya numfasa ya cire hularsa ya ajiye ta akan tebur sai ce wannan abu ne mai sauki wato to yanda malamai suke na da na tabi'ai su sun shiga wajen sarakuna ba haka suke ba ku ji labarin Atha ibn Abi Rabah Atha ibn Abi Rabah ɗaya daga cikin manyan malaman manyan malaman tabi'ai ne Atha ibn Rabah almajirin Abdullah ibn Abbas ne baki ne shi mai ido ɗaya gurgu hannunsa a shanye yake amma duk maka ba wanda ake gani da kima kamar sa saboda ilimin sunna da ilimin tafsiri ya ɗauki ilimin tafsiri wajen Abdullah ibn Abbas da ilimin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajensa da wajen Abu Huraira wataran Abdul Malik ibn Marwan lokacin yana Amirul Mu'minin yana sarkin musulmi baki daya ya zo haji sai da kwatarsa a Damascus take a Dimashq ya zo haji saboda haka ba wai gwamna ne kawai ya zo ba shugaban kasa ne ya zo ba shugaban kasa ba yan fara ne tunda a lokacin nan duniyar musulmi ta shiga har ta kai ta yi yamma har Andalus gabas har ta shiga cikin Rasha ya zo Makka sai ata ibn abi rabah ya je wajensa saboda girmama shugaba ya je ya kai masa ziyara saboda amirul muminin ne sarkin mumine ne da ata ibn abi rabah ya je wajensa sai abdul malik sai ya zaunar da shi tare da shi akan karagan mulkinsa yace ya zo ya zauna tare da shi gashi baki ga irin sifar da yake da shi da ita amma saboda kimar malamai a lokacin nan da kimar ilimi hatta su sarakunan da yake akwai sauran tsoron Allah tare da su suna kimanta sha'anin ilimi da malamai saboda malaman sun tsara tsoron Allah ya zaunar da shi sai ce mecece bukatarka ya ba na kunyarsa ya kira shi da kunyarsa don girmamawa sai ce bukata ta abu guda uku ne ka kula da makka da madina domin su ne cibiyar addinin musulunci ka kula da su ka kula da 'ya'yan muhajiruna wal ansar ‘ya'yan wato sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ka kula da su domin wato saboda su ne farkon wanda suka shiga addinin musulunci saboda haka aƙibar su bayan su dole a kyautata shi Ya ce kuma ka kula da masu bukata a cikin kofarka wanda ba za su iya zuwa su gaya maka bukatar su ba wato ka san yadda za ka mabukata a rinka sanar da su bukatunka a rinka sanar da kai bukatunsu sai ce ji duk zan yi ya ce to saura kai taka bukatar ce ba da bukata gare ka bukata ta tana wajen ubangiji sai wa abdulmalik ibn marwan eh, walid eh, abdulmalik ibn marwan yake cewa duk wanda yake so ya ga ya ga daukaka duk wanda yake so ya ga as sudad shugabanci da daukaka ya zo ya ga wannan ya tashi ya fita daga cikin fadar tasa to haka malamai haka haka wayannan malamai suke ba su da ba za su kawo ma wani mahluki bukatar su ba to wanda ku yi mu'amala da Allah ya san cewa duk wanda ya tsaya ya tsare Allah Allah maɗaukakin sarki shi ma zai kiyaye shi ihfadillaha yahfaz ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka to waɗannan fa babai kawai sun karanta sun haddace bane a'a sun yi mu'amala da Allah a haka sun kiyaye Allah din kuma sun ga Allah ya gaskata musu din Allah ya kiyaye su sun tsaya tare da Allah Allah ya ce din zai tsaya tare da su sun ga Allah ya tsaya tare da su din saboda cikin yaqini suke ba su da bukatar wani to irin wannan abin ya kamata mu gani daga cikin rayuwar salaf magabata in ana magana salafu salih salafu salih abin da ya kamata mu gani kenan na irin waɗannan halaye nasu dan mu koyi da su mu gani har ya zamanto wato sakon annabi sallallahu alaihi wasallam da haskensa ya shiga cikin jinin mu da tsokar mu kuma idan kai wannan kana yi Allah madaukakin sarki zai tabbatar da kai ya nuna maka gaskiyar cewa Allah madaukakin sarki fa shine fa mai gaskiya wa man asdaqu min Allah qila abinda Allah ya faɗa fa gaskiya din ne to wannan kenan dangane da shigar malamai wajen sarakuna sannan a cikin wannan hadisi akwai ladabi tare da sarakuna wajen yi musu magana domin kaga urwata bin abdul aziz da ya ga umar ibn urwata bin zubair da ya umar ibn abdul aziz ya jinkirta sallah bai ce masa bai halatta ka jinkirta sallah ba duk wanda ya jinkirta sallah dama an ce ku banu umayya za ku rinka yin wannan dama annabi sallallahu alaihi wasallam ba da labarin ku a'a jibirin lutufi da ladabi da ya masa sai ya gaya masa ma wani abu da ya faru ga wanda diya ga waɗanda suke sun fi su mughira bin shuba gwamna ne kamar yadda umar ya zamanto gwamna amma mughira bin shuba gwamnan muawiya ne kuma sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi ko umar ibn abdul aziz gwamnan alwalid ibn abdul malik ne wanda alwalid ibn abdul malik bai kai muawiya ba hmm? shi kuma urwata Bini shi kuma urwata bin zubair bai kai abu mas'ud al-ansari ba sai ya kawo masa abin da ya faru ga waɗansu waɗanda suke duk a wajensu su su biyun manya ne cewa to kaga wayannan manyan ba fa ga abin da ya faru tsakaninsu wata ran mughira ta bin shuba shi ma ya jinkirta sallah sai ga abin da Abu Mas'ud ya gaya masa sai ya gaya masa hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ladabi ne domin abin da ake so idan me idan abin da ake so da gaskiya a samu a yawaita masu binta ba wai so ake a kafa mutum hujja ba waɗansu 'yan zafi su kawai abinda suke so a kafa mutum hujja a zazzage masa buhun kaulasa wannan ba shi ne ba abinda ake nema ba kenan abinda ake nema so ake kowa ya zo ya musulunta kowa ya zo ya istiqama akan daidai so ake a yawaita masu bin Allah Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana bishara ga mutane da suke soyar da Allah ga mutane suke soyar da mutane ga Allah da ake so kenan kaga sai ya gaya masa abin da zai sa shi yayi saurin karba to gashi ma fir'auna ma a cikin kafircinsa da fajircinsa da ɗagawarsa Allah ya ce ma annab Musa fa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ku gaya masa zance mai laushi mai taushi hmm? ba a ce a gaya masa magana mai gilza a gallaza masa magana ba a gaya masa zance mai taushi dan la Allah ya samu wa'astuwa ko kuma ya ji tsoron Allah to saboda haka ladabi wajen wa'azi wajen bayani gaskiya musamman ga babba yana da muhimmanci ɗa in zai ma mahaifinsa bayani ba ba daidai bane ka bar mahaifinka a cikin yana kuskure ka bar shi a cikin kuskure ka san hanyoyin da zaka bi na hikima da girmamawa abin nan ka bayyana masa yadda zai gane kuskurensa abin nan madi da shugabansa almajiri da malaminsa dan makaranta da shugaban makarantarsa ko malaminsa hmm? wanda yake sarakuna tare da mabiyansu su ma ga yadda za a yi hmm? ba wai a fito abin nan a tona musu asiri a tozarta su shine ba a'a wannan tawayiya din da ake yi wannan ba daga ba daga ba daga koyarwar magabata take ba salaf ga yadda suka kasance suna yi sannan a cikin wannan hadisin ya nuna mana cewa idan aka yi jayayya komawa ake ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kaga shi Mughirah bin Shu'ba ga yanda yake sallah da me aka gyara shi sai aka mayar da shi zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar ibn Abdul Aziz da ya musu tare da Urwa cewa yanzu abin da kake faɗa zaka ce wai mala'ika Jibril shi ya koya Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah sai ya mai da shi zuwa ga sunna sai ya kawo masa sahihiyar sunna da riwayarta sannan a cikin wannan hadisin akwai falalar matsayi irin wanda Allah ya bama Umar ibn Abdul Aziz igiyar mulki igiyar mulki bata ɗebe shi ba ta sa shi yayi inkarin gaskiya sai ya karbi gaskiyar da Umar ibn Abdul Aziz da Urwa ibn Zubair ya gaya masa dalili kuwa an ce a wata riwayar an ce tunda aka gaya ma Umar ibn Abdul Aziz wannan ya kasance yana kiyaye lokacin sallah shine ma farkon wanda shine ma ya rinka ma amfani da tafiyar rana lissafi wajen bayanin lokacin sallah dan kamar inda auza'i ya ce umar ibn abdul aziz a zamaninsa ya kasance yana sallah a zahar fi sa'ati samina sa'a ta takwas ta zawal wato bayan fitowar rana sa'a goma sha biyu ce daga fitowar rana zuwa faduwar ta eh, eh, sa'atis zawal din karfe biyu na rana wato idan rana tana fitowa karfe shida hmm, sa'a ta takwas zai zama to karfe biyu sallar azahar kuma fi sa'atil ashir sallar asar kuma fi sa'atil ashira a karfe hudu bayan bayan wato tsakanin azhar da la'asar karfe eh, awa biyu yake sawa ya kiyaye saboda ya saboda wato ya kula da bin lokacin sallah ya kasance yana bin su a haka wannan ya nuna cewa yana koma Umar ibn Abdul Aziz koma yake ga zuwa ga gaskiya ya karbe ta kuma ya aiki tare da ita sannan wannan hadisin ya nuna muhimmancin gaggauta sallah a farkon lokacinta domin jinkirtawar da Umar ibn Abdul Aziz ya na sallah ba wai har lokacin ta fita bane lokacin mustahabi din ya dan fita ya dan jinkirta ta kadan domin kamar yadda riwayar ɗaya riwayar sahih bukhari ta nuna ta wannan hadisin akhara al-asra yawman ya akhara al-asra qalilan yawman ya jinkirta sallar asar kaɗan a wata rana to tunda ake masa inkari ya nuna cewa kenan ana so a a gaggauta sallah wannan haka yake akan dukkan salloli sai sallah guda biyu sallah azhar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya so a jinkirta ta saboda saboda tsananin zafi saboda zafin rana to malamai suka yi saɓani wannan ga dukkan garuruwa ne ko kuma garuruwan da ake zafi ne waɗansu malamai suka ce wannan hukuncin ya keɓanta da garuruwan da ake zafi waɗansu kuma suka ce a'a gabaki ɗaya ne sallah a zahar a abin nan in a lokacin zafi ne in a lokacin bazara ne a jinkirta ta har ta ɗan yi sanyi sayyidina umar a lokacinsa ya rubuta ma gwamnoninsa su rinka sallah a idan inuwa ta kai zira'i ɗaya wato bayan inuwar zawal kenan kusan a yanda in rana ta fito inuwa tana da tsawo ko ba haka ba zuwa yamma abin nan zuwa yamma tana ɗagowa inuwa tana raguwa tana raguwa har sai rana ta zo tsakiyar sama sai lokacin nan inuwa ta zo ta gajarta idan yayin da rana take tohowa a bisa tsakiyar sama ne kamar mutanen da suke tsakanin abin nan ina suke malam kuna yan geography tropic of cancer da tropic of capricorn 23 arewa 23 yamma to nan wajen su ne iyakacin da rana take wucewa to ran da rana ta za ta zo a daidai saman kansu ko waɗanne sau biyu ne a shekara take zuwa musu to ran da rana za ta zo musu a daidai tsakiyar kansu to zai zamanto zawal ba shi da inuwa amma in ba wannan ba zawal yana da yar inuwa kaɗan sai dai wani lokaci ba za ka iya gane shi ba saboda karanta saboda gajartar inuwa amma yanda ake gane zawal lokacin da inuwa za ta gama ta wanda daga nan ne kuma sai ta soma kuma girma rana koyaushe ta ƙara yin yamma tana ƙara tsawo tana ƙara yin yamma tana ƙara tsawo har sai ya to kafin rana ta faɗi za ga inuwar mutum ta yi tsawo sosai to inuwar to lokacin zawal din wannan inuwar ba za ka lissafa shi ba lissafa ta ba a cikin inuwar gane ƙarshen lokacin sallah a zahar haka nan ma wajen magana sayyidina Umar da yake cewa a yi sallah a zahar lokacin da inuwa take daidai tsawon zira'i wato banda wannan inuwar ta zawal haka Umar ya rubuta a mutanensa to sallah a zahar ana so a jinkirta ta saboda wannan saboda faɗin annabi umar ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallar isha ita ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ba don kai ya tsananta ma mutane ba da ya jinkirta sallar isha sai can dare tukuna amma bai yi haka ba don haka waɗansu malamai suka ce a ita ma sallar isha ba a so a jinkirta ta amma so a yi ta da wuri din da annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba cewa yi da ba don kare tsananta ma al'ummarsa ba da ya jinkirta ta sallah a farkon lokaci shine fiyayyen aiki kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi ayyul a'mali afdal qala as-salatu li waqtiha wani aiki ne yafi sai ce sallah a farkon lokacinta an fi son mutum ya salla a farkon lokaci sai dai ga wanda yake son ya samu sai dai kamar yadda imam malik ya ce waɗanda suke so duk wanda yake ƙaunar samun jama'a ya so masa ya jinkirta sallah daga farkon lokacinta har ya je ya samu sallar jama'a domin falalar samun jama'a ta fi falalar yin sallah a farkon lokaci din an gane sai dai kawai kuma kaga ba a ce a cikin wannan ba idan mutum yana so ya samu sallar jama'a ba a ce yayi sallah a gida shi shi kadai bai samu farfalar farkon lokaci sannan kuma ya je masallaci da ake sallah karfe biyu ko sallah karfe ɗaya da rabi ya sallah a zahar da su dan ya samu falalar jama'a wannan yana cewa yana daga cikin suna annabi sallallahu alaihi wasallam baya son a hada salloli guda biyu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kamar yadda zuwa hadisin Abdullahi ibn Umar kar ai sallar farilla guda daya a rana sau biyu wato in ba bisa larura ba kamar yadda muka faɗa na halin sarakuna da suke jinkirta sallah har lokacin sai fita amma in banda haka Abin da ake so mutum ya kiyaye sallah a cikin jama'a ko da ya kama ya daga ba zai sallah a farkon lokacin ba idan ku za a yi sallah a farkon lokacin to wannan shine ya sai dai ga sallah a zahar kamar yadda muka faɗa inda sunna ne a jinkirta ta har sai rana ta ɗan fara sanyi ta karkata kamar yadda kuma Umar ibn Abdul ibn Khattab ya nuna zuwa zira'i ɗaya inuwa ta tsawon zira'i daya bayan zawa, sannan wannan hadisin ya nuna cewa idan mutum ɗaya ya baka labari daga annabi sallallahu alaihi wasallam hujja ta tabbata a ka ba sai jama'a sun gaya maka ba mutum ɗaya ma zai iya gaya maka sunna tunda kaga nan an kafa hujja da maganar sahabi guda ɗaya ne Abu Mas'ud al-Ansari shine kadai ya faɗa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura gwamnoninsa mutum ya tura mutum ya tura Mu'ad shi shi kadai zuwa Yaman ya bayyana musu hukunce hukuncen addinin musulunci kuma suka karba ba wai sai an sai jama'a uh, uh, wannan dangane da masu yin usul za su san wannan fa'idar wannan fa'idar da ke cikin wannan hadisin ta wannan hujjar da aka bambata. sannan urwa ta bin zubair ya ƙara ƙarfafa hujja akan hujja ga shi umar ibn abdulaziz don ya daɗa ƙara wato kwantar da hankalinsa akan cewa jinkirta sallar la'asar ɗin nan da ya yi har zuwa lokacin da ya jinkirta ta ta saba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai yace wa laqad haddathatni aisha aisha wato gaggona ta bani labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-asr wa shamsu fi hujratiha yace annabi tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar la'asar alhali rana tana cikin ƙwaryar ɗakinta qabla an tabhar tun kafin ta dago ta bayyana ta fita daga cikin ɗakin inuwar ta rufe ɗakin qabla an yabhara dhillu ala al qabla an yabhara al-dhillu ala al tun kafin inuwar yamma ta zo ta ɗaukaka har ta rufe bango garin wato garin tsakar ɗakin yuridu qabla an yartafi a zillu hujratiha ala juduriha dakunan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kananan dakuna ne al-Hasan basri yace ya shiga ɗakin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen rayuwa a ƙarshen khilafar sayyidina Uthman lokacin nan ya kusan balagawa tana ɗan shekara goma sha uku goma sha biyu haka ya ɗaga sai yace da ya ɗage sai hannunsa ya taɓa sai ya taɓa sai ya taɓa sai ya taɓa rukun ba su da girma in ba duniyar aka aka tara ba ga su kuma yan ƙanana domin saboda saboda kankantar ɗakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yana sallar dare Aisha tana kwance in zai yi sujada sai ya zungure ta ta janye kafar ta sannan ya samu wajen da zai yi sujada to dan Allah wannan bai nuna mana gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutumin da aka tattaro masa abin da duniya ta kausa ga baki daya aka tattara aka bashi. amma wannan bai canza masa yadda wannan rayuwar take ta ba komai din ba har da Umar ibn al-Khattab ya je ya ganshi a haka ya ce ya Rasulullah ga Kisra sarakunan farisa sarakunan rum suna wadaka a cikin ni'ima ba ka yi addu'a Allah ya wasa maka bai yalwata maka ya ga yana kwance a cikin tabarma wadda tabarmar kaba ta sanya jikinsa da yayi ruɗu rudu gabaki ɗaya ɗakin ba wani abu sai wata yar ragaya a ciki ba shimfiɗa ba kilishi ba wani abu Umar bin Khattab har kuka yayi saboda tausayi da Umar ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yana kwance yana kishin gidi sai ya miƙe yace a wafi shakkin anta ibn al-khattab yace shin kana shakka ne ibn al-khattab kana shakka ne cewa waɗannan daɗin su ne daɗin su ne Allah ya kaddamar musu a nan duniyar ba su da komai a lahira mu kuma mun zaɓi lahirar saboda haka akwai shakka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lahirar ya zaɓa akan duniya duniyar za ta iya zuwa mata babu ko shakka lahirar ya zaɓa domin gashi a aikata haka ya rayu sallallahu alaihi wasallam dakunan yan kanana ne haka suke to yake take cewa yace sallar la'asar yana yi lokacin rana tana shiga rana tana tana wato hasken rana yana tsakira farfajiyar ɗakin wato rana tana da sauranta a sama tunda idan da ta karkace sosai sai ya zamanto kan cewa inuwar bangon ya faɗi akan farfajiyar ɗakin yanda yake ba za a ga babu inda rana za ta kasance a cikin ɗakin rana ta fita daga cikin ɗakin wanda ya nuna cewa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar la'asar da wuri baya jinkirta ta har sai la'asar ta yi lis kamar yadda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-asr wa shamsu bayda'u naqiya yana sallar la'asar alhali rana tana tana da sauran haskenta hmm, tana da tana fari fat da sauran haskenta wani abu na fatsi fatsi da ɗebewar haskenta bai soma zuwa ba wanda yake faruwa idan la'asar ta yi nisi to wannan urwara ibn zubair ya bayyana masa don ya ƙara tabbatar masa da kan cewa ga yadda sallar annabi sallallahu alaihi wasallam take ta la'asar عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن وقت صلاة الجمعة قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الجمعة حين طلع الفجر ثم صلى الجمعة من الغد فأتى أن أكبر ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال ها Uh, يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما بين وقت نعم آه، yahya ibnu yahya ya ce yace wa haddathani malik an zaid ibn aslam imam malik ya rawaito wannan hadisin daga malamin sa zaid ibn aslam zaid ibn aslam maulan umar ibn al-khattab maulan umar ibn al-khattab babansa aslam bawan umar ibn al-khattab ne umar ibn al-khattab ya yantar da shi don haka ake nasabta shi zuwa ga gidan sayyidina umar yana daga cikin manya-manyan malaman madina malamin tafsiri ne ko malamin hadisi ne ɗaya daga cikin malaman imam malik ɗaya daga cikin malaman madina muhammad ibn ajlan yana cewa ban taɓa yin ban taɓa wato razan ban taɓa samun kwarjini ban taɓa jin kwarjini da tsoron wani ba irin da nake jin tsoron zaid bin aslam kwarjinin ilimi salama ta bin dinar abu hazim yake cewa mu almajiran almajiran zaid bin aslam mun kasance kusan mu mu arba'in wanda muka ligince shi Yake ɗabi'a mafi sauki wato wadda take sai kana da wannan ɗabi'a ne zaka zamanto cikin mu cikin ɗaliban cikin ɗaliban zai bin Aslam shine wato dan uwan mu ya fi mu haƙƙi ga abin da yake wajensa wato in kuna eh, almajiran inda aljihu inda kuɗi a cikin aljihunsa to wani almajiri kawai sai ya sa hannu a cikin aljihun ya jimbuza abin da yake so ya harkar gabansa shi kuma wannan ba zai ji cewa ya yi ta'adda gare shi ba ko ya masa ba daidai ba sai ma ya ji daɗi wato abin da suka mallaka daidai wa daida ne wannan ne mafi ƙasƙantar ɗabi'ar da ke tare da su daga cikin kyawawan ɗabi'unsu mafi ƙasƙanta ita ce wannan ka duba a cikin tarjamar sa cikin tahzibul kamal al ya kawo wannan kissa daga ta bin dinar ɗaya daga cikin malaman sa ne abu halim cikin malaman madina shi ma sau'in imam malik saboda kaga irin yadda mutanen nan suka rayu don haka idan muna cewa muna son salaf ko muna son mu bi mu kasance akan tafarkin salaf mu san abin da muke faɗa ko mu rinka hango irin waɗannan mu ga yadda zamu ko babu komai mu kokarin kamantawa malam umar <laughs> ya sa hannu a cikin aljihunka Allah an zaid bin aslam zai bin aslam ya rasu a shekara ta 136 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ata ibn yasar ata ibn yasar maulan maimuna yana daga cikin bayin Maimunata ta bintul haris matar annabi sallallahu alaihi wasallam tana da bayi guda uku da ata ibn yasar da sulaiman ibn yasar da na uku namanta sunansa Sulaiman ibn Yasar yana daga cikin malaman nan guda bakwai fuqaha us-sab'a faqihi ne ko malamin hadisi ne shi ko afa ibn Yasar mai yawan bauta ne mai wa'azi ne qaf ne daga cikin qussat a lokacin nan masu mai wa'azin turmi amma ba na san ce mai wa'azin turmi dan mun san inda ake daukar masu wa'azin turmi anan to amma dai kamar dai haka ne wato wanda yake zai rinka zuwa yana ga mutane kissa wanda yake za ta sa su su ta kuka su ji tsoron Allah da sauransu ba wanda yazo yana bayanin fatoyi da riwayar hadisi da ilimi da sauransu ba hmm. to shi yana daga cikin mashhuran masu kissa a Madina a ya rasu shekara ta saba'in da tara bayan hijiran manzan Allah tamanin da saba'in casa'in da bakwai kai bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qal ata ibn yasar yace ja'a rajulun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan mursal ne ata tabi'i ne ba sahabi bane bai faɗi sahabin da ya gaya masa wannan hadisin ba amma hadisin ya inganta ta waɗansu hanyoyi daga hadisin Anas ibn Malik da Abu Musa al-Ash'ari da Buraida ibn al-Husayb kissa ce wadda ke shahararriya wani mutum ya zo masallaci wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu an waqti salati subh ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci wani lokaci ne ake sallah asuba qala fa sakata anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa shiru hatta idza kana min al-ghad shirun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya san cewa mutumin yana tare kuma zai kasance tare da shi to yayi nufin ya masa bayani a aikace domin bayani a aikace ya karfi bisa bayani abin da magana domin da magana za a iya mantawa amma a aikace ka yi kana gani yi mushahada kayi yi shi a aikace ya fi sawa a rike ilimi hatta idan kana min al-ghad har sai da gari ya waye sallar subha hina tala al-fajr sai ya sallar asbaya yayin fitowa alfijir alfijir shine hasken da yake fitowa a gabas yayi intishari wato ya yadu daga arewa zuwa kudu guda haske irin wannan hasken guda biyu ne akwai alfajirul kadhib da kuma alfajirul sadiq kamar yadda ibnu abbas ya faɗa ana ruwaitawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alfajirul fajran alfijir guda biyu ne abin abinan fajrun يحل فيه الصلاة آه، آه، يحل فيه الطعام ويحرم فيه الصلاة وفجر يحل فيه الصلاة تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام والشراب الفجر قدابيني الفجر رندا إذا يفتو صلى بتحالته أشكي بدي حالته كي صلى أصبع لو أما يا حالته كتاع بنتك كتاع كتاك تكينك إن ذاك أزمي شيني وندي كي تاسو تاسوا جهاز كان سياي سما أنا رسول الله عليه وسلم يشوف أن تاسيه كذنب السرحان kamar kamar abin nan jelar wutsiyar kerkeci yadda take wato za a ga ruwan toka ne ai ruwan kasa kasa ne ko kala kala ne to amma dai cikin abin nan in ya daga wutsiyarsa kamar yadda malamai suka ce ni ban ga yadda yake ba a wani da suka bayyana littafin ya daga wutsiyarsa cikin wutsiyar fari ne to sai wannan farin wato ba alfijir din da zai taso ya tashi daga ƙasa ya sama ba shi ne hasken alfijir ba to mu nan saboda fitilu ba ma gane wannan in ba a cikin daji ba sai da kodayake amma tunda muna da nefa cikin falala Allah za mu iya ganewa tunda muna da nefa nefa za ta mu iya ganewa tunda da wuya wurare da dama ba sa kwana da wuta to idan ka fito da daddare ka ga wato haske ya tashi daga sama daga daga ƙasa ya sama to ba wannan ba shine alfijir ba alfijir shine wanda za ka ga ya taso daga sassa yayi intishari haka ya yatsu daga gabas daga arewa zuwa kudu to wannan shine alfijir larabawa suna ce masa alkhaytul abyad farin zare shine yanda yazo kamar yanda kamar yanda aka ambace shi a cikin alqur'ani to lokacin da wannan alfijir din ya to lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla asuba ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر كاشي غريكما سي صلى باين إسفار al’isfar shi ne ya zamanto haske ya yaɗu a cikin gari kana ganin kowa da kowa gari diya ya abin nan wato kafin fitowar rana inda za a ga haske ya game gari ga baki ɗaya shi ne al’isfar kenan sun matsala sai ya ce aina sa’ilu an wakce sala ina wannan mai tambayar kan lokacin sallah ƙala ha ana za ya rasulallah ka ga ladabi yace ha ana za gani nan ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ba kawai sai gani nan ba sai dai ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka nan sahabbai suka kasance suke ladabi wajen ambatan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ma baina hadaini wa tsakanin waɗannan lokacin guda biyu shine lokacin sallah wato lokacin sallar wannan shine lokacin sallah al-mukhtar kenan wanda waɗansu malamai suka tafi a kai cewa sallah asuba ita ma tana da lokacai biyu akwai lokacin ta muktari wanda yake mai uzuri ba mutum in ba da uzuri ba bai halatta ya jinkirta sallah har wannan lokacin ya wuce ba shi daga alfijir zuwa wayewar gari to daga wayewar gari kuwa zuwa fitowar rana to wannan lokaci ne na laruri lokacin masu larura kamar wato wadda take haila in ta yi tsarki a wannan lokaci za ta ɗauki kanta kan cewa ta samu sallar asuba sai ta yi sallar asuba ko kuma matafiyi ya dawo daga tafiya matafiyi a matafiyi da ya tashi fita akwai sauran wannan lokacin to zai iya yin sallar kasaru domin ya fita a cikin lokacin sallah din wato shine ake shine ma'anar lokacin larura lokacin ahlul barurat shine wato masu haila da yaro wanda zai balaga da kafiri wanda zai musulunta da matafi wanda zai yi tafiya ko wanda zai zo gida duk dan bayanin a can wani lokacin ne waɗansu malamai kuma suka ce a'a lokacin sallah asuba lokaci ɗaya ne kawai daga fitowar rana daga fitowar alfijir zuwa fitowar rana babu lokacin laruri lokacin ta guda ɗaya ne wanda ita ma riwaya ce daga Imam Malik amma wannan riwayar ita ce riwayar mudawwana wanda abin nan zai zo bayanan lokaci kamar yadda zai zo daga wajen Imam Malik rahmatullahi alaihi to wannan hadisin ya nuna mana bayanin lokacin sallah asuba kuma ya nuna mana bayani a aikace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya nuna mana cewa ya halatta a jinkirta bayanin hukunci har ya zuwa ga lokacin da za a yi aiki abin da bai halatta ba shine a jinkirta bayanin hukunci lokacin da ake buƙatar a yi shi mutum yana buƙatar ya san me hukuncin Allah a yanzu sai a zo a tambaye shi sai ya ce masa ya to ba a yi bayani ba wannan bai halatta ba kuma shine annabi sallallahu alaihi wasallam baya yi amma bayani a jinkirta bayani a lokacin da ake sa ya zuwa ga lokacin da yake wajaba to wannan ya halatta kamar shine wannan kenan lokaci shi yana bukatar bayani amma kuma ba lokacin wajabcinsa bane akan sa to aka jinkirta har zuwa wannan lokacin da yake wajaba shine lokacin sallah asuba kuma domin daga cikin hikiman jinkirtawar da annabi sallallahu alaihi wasallam da malamai suka bayyana domin bayanin ya zamanto ga kowa da kowa ga al'umma baki daya domin da ya bashi amsa da shi da yanda yake kusa da shi su ne kawai za su ji amma da ya a aikace sannan ya bayyana hukuncin kaga duk wanda suka sallah a lokacin nan sun sani kuma al'adar sahabbai in suka ji abu daga annabi sallallahu alaihi wasallam sabo sai su je su gaya ma saura saura kaga sai ilimin ya yadu a cikin al'umma baki daya to don haka abin nan yake daga cikin laduba da malamai ya kamata su koyi da shi idan wani idan akwai bayani wanda yake ya kamata a cikin al'umma babu laifi a jinkirta don wani mai tambaya ya yi kan cewa ka bari sai lokaci ka za a zo a baka ansa ko a lokacin majalisin karatu kar mutum ya rinka ɗauka kan cewa wai ko ba a ana ana masa girman kai ne ba a so a masa bayani a'a koyi ne da suna annabi sallallahu alaihi wasallam dan amfani ya zamanto ya zamanto mai gamewa a cikin al'umma Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar in shirya za mu tsaya anan sai Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu ci gaba eh za mu samu an su tambayoyi guda biyu insha Allah ko kuma guda uku wuce ne na'am jifa na'am wannan sai eh to dangane da jifa kafin zawal duk wanda zai ce malaman maka gabaki ɗaya fatawarsu shine cewa tsofaffi da mata su jinkirta yin jifa sai da daddare domin sai jifan ya zamanto musu ranko ne ramuwa ne idan ma suka ce za su iya za su iya jinkirta jifan ranar sha ɗaya da ranar sha biyu sai ran sha biyun su haɗa gabaki ɗaya su domin annabi sallallahu alaihi ya yi ruhsa ga masu kawo wa mutane ruwa mina al-abbas tare da tare da wanda suke tare da shi cewa su haɗa jifan ran sha daya da jifan ran sha biyu su yi shi tare saboda bukatuwar hidima ga al'umma to saboda haka sai malamai suka yi kiyasta waɗanda suke masu rauni a jikinsu musamman da yanda ake da yanda ake faruwa yanda abubuwan da suke faruwa na yawan kisan kai da rashin bin ka'ida da nuna ƙarfi da nuna wauta wajen jifa din to suka ce mutane masu rauni za su iya jinkirta jifan nasu sai ranar sha biyu sai su haɗa tare da na sha ɗaya musamman mata da yara da tsofaffi ko kuma su yi da daddare wanda yawa yawa yanzu za ga yawa yawan mata bisa wannan fatuwa za ga haka suke yi su je su sallar magarba kusa da inda ake jifa ana jifan nan su shiga su je su jifan su babu wani taro ba ko su kuma ka ibada bayan lokacinta tana da mahalli ta zama toka bayi amma ta yi ibada kafin lokacin ta ba ta da mahalli shi yasa duk akwai waɗanda mutane waɗansu malamai suna wannan fatuwar kuma kuskure ne a cikin fatuwa dan babu wanda daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya aikata haka ko ya fatawa da haka a sai akwai wanda na ga ya miko tambaya yana cewa batun lokacin sallah malam kamar ya ce wai kamar yadda aka yi bayani akan sallar azhar a bamu misalin lokacin a zamanance a gaskiya ban lissa ban kiyasta shi ba da inuwa ba abin da ya dace da mu irin bin ishtihadin in muna son lokaci ne irin bin ishtihadin sayyidina umar da ya rubuta ma sarakunansa zai zo mana a hadisin cewa ai su yi sallah a zahar lokacin da inuwar zawal ta kai tsawon zira'i daya to ban kiyasta ba na gani nawa ne amma wannan waɗanda suka suka fahimci yadda inuwar zawal yake ko kuma abin nan waɗansu ma nura ne in geography zo sai akwai yadda abin alqarafi yayi bayanin yadda ake kiyastawa sa iya zuwa sai nuna musu yadda za a yi sai su kiyasta mana mm, amma yanzu mun san dai lokacin sallah azhar bisa lissafi zawal yana zuwa ne sha biyu da ko minti goma sha uku ne ne ne karfe goma sha biyu eh, da minti goma sha uku a bisa lissafin tauqitin ummul qura da kuma ma na wanda na jama'atu nasrul islam suke yi anan akwai sabani wasu suke da ya kai da 23 gashi nan dai akwai ɗan saɓani minti 4 minti 5 tsakanin su ya halatta a yi amfani da lissafi wajen lokacin sallah domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani cewa lokacin dujal a zai zo kwana 40 zai yi abin nan kwana ɗayan farko kamar shekara kwara biyu na farko kamar wata kwanansa na uku kamar juma'a ɗaya sauran sauran kwanakin kuma sauran kwanakin nasa kamar sauran kwanakin da aka saba aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace to wannan ranar da take kamar shekara yan sai ni sallar wa kwana ɗaya kenan sallah biyar yace a'a ku kiyasta yanda da kuke sallah sai ku kiyasta sai ku sallar daidai lokacin sauraka lissafi yana shiga wajen bayanin lokacin sallah ba kamar wajen azumi bane da ba amfani da lissafin lissafin fitowar wata dan a tabbatar da shigar wata shi wajen shigar wata an ce sai mun gani da ido in an samu waɗansu sun gani ko kuma wata ya cika kwana talatin amma lokacin sallah za a iya yin lissafi a gano lokacin to kaga yanzu lokacin sallah a ga lokacin da yake shiga saboda haka lokacin da inuwa za ta karu har ta kai tsawon zira'i guda in aka kara shi akan wannan lokacin to shine wanda zai tabbatar mana cewa mun kiyaye umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ibrad da ake nufi a sanya lokacin sallah azhar har lokacin yayi ah, saboda haka yanzu kaga yanzu kamar inda ake yin sallah musamman dai a yanzu da yake kaga wanda waɗansu wurare da ake yin sallah karfe ɗaya kaga akwai wajen minti arba'in da biyar tsakanin zawal da wannan da lokacin sallah ɗin ai sama da zira'in ma zai wuce ballantana kuma wanda suke ɗaya da rabi ballantana kuma wanda suke karfe biyu amma dai duk dai lokaci ne sai dai an fi so jinkirtawar bai kamata a jinkirta shi har ya zamanto kan cewar ya wuce haddin ibrad kamar yadda sayyidina umar ya ambata ba tsawon zira'i ɗaya to la'alla mu a nan wajen a da aka zo aka ɗauki ƙarfe biyu aka sanya shi ne lokacin sallah ban san yadda ba za mu iya cewa ga shi an ƙiyasta shi bisa tsawon zira'i din nan bane dole sai mun gani tukuna an ƙiyasta an gani amma wannan abu ne wanda yake duk dai cikin lokacin muktar ne amma an fi so a koyaushe sallar azahar ta zamanto ta abin nan an gabatar da ita tare da tabbatar da ibrad to wannan shine aka tsaya akan sunna amma ba wai idan musamman lokacin sai ba bin sunna bane ya zamanto daga an yi sallar daga daga zawal yayi ai sallar azhar kamar yadda ake yi a abin nan a kasar Saudiya su daga zawal yayi an yi sallar azhar to wannan kauli ne a mazhaban Imam Ahmad domin Imam Ahmad yana ganin abin nan fara sallah a farkon lokacinta shine falala saboda hadisin abdullahi ibn mas'ud din nan amali afdal qala as-salatu li waqtiha aikin da yafi kowanne shine sallah a farkon lokacinta to amma kamar yanda muka nuna koyaushe abin da yake tabbatar mana da fa'idar karatun mu na muwatsa ta imam malik shine cewa al muwatta wato wato abin nan ya tsare mana bayani na aiwatattar sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda aka aiwatar da sunna a aikace saboda sayyidina imam malik ya kula da ayyukan ah, sayyidina umar ibn al-khattab shi yasa ma da ake cewa mazhabar sa umariya saboda yawanci akan abinda umar ya sa al'umma akan su yake ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa iktadu iktadu bil ladaini min ba'di ababakr wa umar ku koyi da waannan mazajen guda biyu bayana abubakar da umar to kamar irin wannan sayyidina umar ya rubuta takarda zuwa zuwa garuruwan da gwamnoninsa suke cewa ga yadda za su sallah a zahar to irin wannan rekod irin su ne imam malik yake tsayawa akan akan irin su ne yake gina matabarsa kuma ya da su irin su ayyukan su shine yake fassara ma'anar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka wannan kuna bin mu bashin wannan assignment din sanin yaushe ne a bisa a wato a lokacin na agogo yaushe ne lokacin sallah azhar ya kamata a ce ya cika wato tsawon inuwa ta kai zira'i guda insha Allah za a lissafa mako mai zuwa ko wanda yake bayan sa to nuna mana gaskiya gaskiya ya ba bayansa. ikon binta Allah nuna mana ƙarya ƙarya ya ikon nisantar ta اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم ارزقنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا, يست... لا تدمع ومن... ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل